This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fata an wani lafiya kuma da fata ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 11 ga watan Afrilun shekara ta 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafiz da kanun labarai. To Murtala, a yau Alhamis sojojin Isra'ila sun sanar da abin da suka kira sabbin matakai da aka inganta na shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza. Dakarun gabar tsaron tekun Italiya sun ce mutane tara sun mutu yayin da wani kwale-kwale ya kife a tekun Bahrum. Kasar Sin ta kakaba wasu kamfanonin tsaron Amurka biyu takunkumai saboda goyon bayan sayarwa da Taiwan makamai. To bayan labaran duniya za ku ji cewa a jihar Borno da ke arewacin Najeriya. Jama'a na kokawa kan matsanancin karancin wutar lantarki da ruwan sha lamarin da ke kokarin tsaye da al'amura cek a jihar. dan matasa da gwamnati ce su tashi su nema sana'a da yawa sun koma sai da ruwan sanyi da kayayyakin sanyi amma rashin wannan wuta gaskiya abubuwa da yawa ya koma baya yanzu matasa kusan sun fito ba abin da za su iya sayarwa a ƙasar mali kuma cece kuce sun biyo bayan sanarwar da gwamnatin riƙon ƙwarya ta soji ta kasar ta bayar na dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa a kasar to amma fa masu fafutuka na cewa sai inda karfin su ya kare shi gwamnatin rikon kwarewa da yake ya san ba ya da niyyar shirya zaben shi yasa yanzu ake ceto ayyukan ma na jam'iyyun siyasa an dakatar da su haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki to amma sai a gyara zama tukunna domin jin kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum A yau Alhamis sojojin Isra'ila sun sanar da abin da suka kira sabbin matakai da aka inganta na shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza, ciki har da gina wata sabuwar mashiga ta ƙasa a arewacin Gaza. Mai magana da yawon rundunar sojin Real Admin Daniel Hagari ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar ta faifan bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar samun karin kayan agaji kai tsaye ga fararen hula a yankunan da ke fuskantar ƙalubale na shigar manyan motocin da kwan kaya. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun kwashe tsohon lokaci suna kokawa kan shingaye da aka saka na shigar da kayan agaji da manyan motoci zuwa Gaza, inda suka yi nuni da cewa sojojin Isra'ila sun yi jinkiri da kuma rashin samun tsaro a wasu yankuna kamar arewacin Gaza sakamakon barnar da yakin ya yi. Hagari ya ce Isra'ila na sa ran manyan motoci hamsin a kowace rana za su bi ta wannan sabuwar mashigar kuma adadin manyan motoci da ke isa zirin gaza a kowace rana sannan a hankali za su karu daga 350 zuwa kusan 500 mutane tara da suka hada da jariri ɗaya suka mutu bayan kifewar kwale-kwale da suke ciki a lokacin da suke kokarin tsallakawa tekun bahrum a cikin wani yanayi mai haɗari kuma ana fargabar bacewar wasu mutane sha biyar kamar da ma'aikatan tsaron gaɓar ruwan italiya suka sanar a yau alhamis jami'an tsaron gabar tekun italiya sun ce sun samu bukatar haɗin gwiwa daga hukumar bincike da ceto ta maltese bayan da kwale-kwalen ya kife a nisan kilomita hamsin kudu maso gabashin tsibirin lamfadusa a ranar laraba jami'an tsaron gabar tekun sun ce sun aike da nasu kwale-kwalen sintiri zuwa wurin da lamarin ya faru wanda suka ceto mutane 22 da suka tsira tare da gawarwaki tara da suka hada da wani jariri ayyukan ceto na fuskantar kalubale musamman saboda rashin kyawun yanayi da yanayin teku a yankin da igiyar ruwa ta kai mita biyu da digo hamsin inji masu gadin gabar tekun labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar sin ta sanar da sanya takunkumai da ba kasafai aka saba gani ba akan wasu kamfanonin tsaron amurka biyu saboda abin da ta ce na goyon bayan sayarwa taiwan makamai Beijing ta yi kirarin tsibirin mai cin gashin kansa da ke bin tafarkin demokuraɗiyya a matsayin yankin ta da za a karɓo da ƙarfi idan ya kama. Sanarwar ta hana taɓa kadarorin kamfanonin ayyukan soji da suka shafi jiragen sama da kuma na doron ƙasa da ke a cikin ƙasar Sin. Har ila yau ta haramta wa mahukuntan kamfanonin shiga ƙasar takardun bayanai sun nuna kamfanin general dynamics yana aiki da rabin dozin na kamfanin gulfstream da ke ayyukan sabis na jiragen sama a sin To an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan mazauna birnin Maiduguri da ma wasu garuruwa da ke jihar Borno a arewacin Najeriya suna kokawa kan matsanancin karancin wutar lantarki da ruwan sha lamarin da suka ce na kokarin durkusar da al'amuran yau da kullum. to sai dai gwamnatin jihar duk da yake ta ce tana kokarin shawo kan matsalar ta ta'allaka lamarin da halin ko in kula da kuma almundahana daga bangaren jami'an da ke kula da sha'anin wakilin mu ibrahim mustapha na dauke da karin bayani al'amarin tsadar ruwa dai a jihar borno yana daɗa kamari inda ya kai ga akan samun karancin ruwan sha a birnin maiduguri da kewaye inda rashin wutar lantarki da ma tsadan gas da man fetur ya sa wasu bohol bohol rufewa jihar borno dai a baya bayan nan na fuskantar matsalan karancin ruwa da tsadansa inda ake sayan amalanken ruwa akan naira ɗari zuwa ɗari takwas inda a baya ake sayan sa akan naira ɗari wasu mutane sun bayyana irin halin tsadar ruwa da rashin wutar lantarkin ya addasa sunana adam kyari makera mala adam kyari makera shin kuna samun wutar lantarki a unguwanku? Gaskiya ba ma samun wuta. Kawai dai muka ga ɗauke wuta, sab kawai ba mu ga komi ba. Kai ba maganar ruwa ai. Dama idan da gwamnati ta gane din rashin wuta din yana kawo rashin ruwa sosai saboda idan ana functioning na ruwa din ba zai isa kowa ba kowa ya sani ba wani wani maganan boye ake yi ba maganar gaskiya ake yi. Ruwan da gwamnati yake functioning baya isa mu. Yau da safe aka ce mun ba ruwa na je na duba wajen janareto. ba gas. Na fito na ce ina mai ruwa aka ina son tribute ya ce mun dubu da ɗari hudu that is ɗari bakwai bakwai kowane trip kenan. Ana walarwa naira saba'in naira hamsin haka da ake taba mana. Shi jarka ɗaya ɗin abin da ake sai da goma ashirin. Kwarai da gaske yanzu naira saba'in ɗazun da ma kafin abin ma an sai jarka kowane ɗaya naira saba'in haka ake walarwa ba a samun ruwa sosai gaskiya. Ina ba ma samun wuta wallahi ruwa ma trip ɗaya ɗari bakwai ɗari takwas ake sayar mana ma dai kyar muke samuwa wallahi. Wasu 'yan kasuwa da suke amfani da wuta wajen sana'o'insu sun bayyana irin yadda sana'o'insu ya koma baya saboda rashin samun wuta. Kyanan kasuwancin mu a dukkan kuma ya koma saboda karfin wuraren wutan nefa ne kuma duk kuma mai ya riga da yin tsada yanzu haka da cinikin da muke yi an muna samun ɗari ɗaya a yanzu biyu ka samu talatin. sunana Abdullahi Muhammad Azaz a gaskiya sha kusan kasuwanci da yawa ya ja baya dan matasa da gwamnati ta ce su tashi su nemi sana'a da yawa sun koma sai da ruwan sanyi da kayayyakin sanyi wanda hakan ya taimaka an samu rage-ragen irin fadace-fadace sace-sace na matasa amma rashin wannan wuta gaskiya abubuwa da yawa ya koma baya yanzu matasa kusan sun fito ba abin da za su iya sayarwa saboda babu wuta. Ta bakin wani magidanci shugaban al'umma ya bayyana irin yadda rashin wuta da tsadar ruwa ke tasiri wajen ruguza tattalin arziki. Abubuwa na tattalin arzikin ƙasa dole yana komawa baya a game da irin wannan tsadar rayuwa da muka shiga na rashin wuta. A sake duba mana wannan abu da ya shafi wutan nan yaya za a nemo mana hanyar mafita domin mu samu sauƙin tsadar rayuwa da yake addaba mu a nan jihar Borno. Abubuwa da yawa yana faruwa talauci abinci da abubuwa duk ya faru. Al'amarin tsadar ruwa a jihar Borno ya kai ga inda wasu mutane suke rububin bin layi idan wasu masu bohol a gida suka kunna sai dai gwamnan jihar Borno Baba Gana Umara Zulum ya nuna damuwarsa kan rashin samun ruwa da wuta da ya shafi al'umman jihar Borno tare da alkawarin kawo sauyi cikin gaggawa. Gwamnan ya ce za su ɗauki mataki su mai da bohol-bohol zuwa amfani da na'ura mai aiki da hasken rana sola. Ah, ina so in yi magana ne akan ah, wahalan da mutane suna sha don saboda a neman ruwan sha hakika gaskiya ne mutane san suna shan wahala kan rashin ruwan nan amma yanzu mun dauki wani mataki na tabbatar cewa duk bokon na mai duguri za mu jiyo shi sola sola zai a da rana amma jama'a su sani wato rashin wutan nefa shine yana kawo wannan musifan duka nefan nan an lalata shi shi ya sa ba wuta to gas power plant namu wannan ma har yanzu bai samu zama sosai ba Na na'urorin shi in ya lalace sai a kasan waje sai germany muna samu ya ce akwai masu cin amana da yan zamba cikin waɗanda ake ke ba su ragamar tafiyar tar da yadda za a samu aikin inji da zai ba da wuta inda ya ce wasu suna ɗiban dizal ɗin. Duk yadda kake son ka gyara zalunci ya yawa za ka gani za ka ba da dizal maimako a ba dizal awa shida za a ba da awa ɗaya a doki dizan na awa hudu don a Ya ce masu lalata hasumiyar wuta kuwa za su ci gaba da addu'a don kama masu aikata hakan. Insha Allah duk wannan yana da hannu cewa mai dugur kar ta wuta insha Allah muna roƙon Allah Allah zai bayyana shi. Karshen rahoton kenan Ibrahim Mustapha muryan Amurka daga Maiduguri. A gaida Ibrahim Mustapha yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya. A yau Alhamis an samu ƙarin zurfin ruwa a birnin Orenburg na ƙasar Rasha. bayan da manyan koguna na kasashen rasha da kazakhstan suka fashe a wata mummuna ambaliya da aka gani a yankunan cikin kusan karni guda ambaliyar ruwan ta tilasta wa sama da mutane dubu ɗari barin gidajensu a tsaunukan ural na rasha da siberia da kazakhstan a matsayin manyan koguna irin su ural wanda ke ratsawa ta kazakhstan zuwa cikin caspian cike da tarkace mazauna birnin na orenburg sun ce ron oral ya tashi da sauri inda ya balle lamarin da ya tilasta musu tserewa da 'ya'yansu da dabbobin gida da wasu kayansu kawai daga ƙarshe ministan harkokin cikin gida na ƙasar turkiya ya ce 'yan sanda sun kama hodar iblis mafi girma na uku a tarihin ƙasar aliyar likaya ya sanar a yau alhamis cewa an kwace kilogram 608 na hodar iblis mafi yawanta nau'in ruwa a wani samame da aka kai a larduna uku ƙungiyoyin da ke sa ido kan aikata laifuka sun ce turkiya na bunƙasa a matsayin cibiyar safara hoda iblis da ke shigowa daga kudancin amurka zuwa turai samaman na 'yan sanda ya auna wani gungun 'yan kasashen waje da ake zargin wani ɗan ƙasar labanin da venezuela ke jagoranta ministan ya ce ana tsare da mutane sha uku da ake zargi ciki har da 'yan kasashen waje hudu

ta ba da sanarwar dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa a daidai lokacin da 'yan siyasar da kuma 'yan fafutuka suke matsa lamba kan bukatar so tsare-tsaren mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya shekaru hudu bayan kifar da gwamnatin farar hula masu bin diddigin al'amuran yau da kullum na hasashen yiwuwar matakin na kanal asimi goita na iya maido da irin dambarwar siyasar da ta yi sanadin faduwar gwamnatin marigayi ibrahim bubakar kaita wakilin mu a yamai sulaimu barma na dauke da karin bayani Taron Majalisar Ministoci na Laraba goma ga watan Afrilu ne yanke shawarar dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa a Mali. Gwamnatin rikon ƙwaryar Ƙasar na kwatanta abin a matsayin matakin saka tsari da tsanaki editan jaridar de l'histoire info ibrahim musa na fasara abin a matsayin wani yunkurin rufe bakin 'yan siyasar da ke matsa lamba wa kanal asumi goita akan maganar alkawalinsa na shirya zaɓe a washe garin juyin mulkin da ya jagoranta su annan kungiyoyi cikin sanarwar da suka yi sun ce za su ci gaba da gwagwarmaya ta yadda za a yi a gaggauta shirya zaɓe a ƙasar mali ta hanyar doka za su bi ta hanyar gangami da zanga-zanga kuma za su bi kaga shi gwamnatin riƙon kwarewa da yake ya san ba ya da niyyar shirya zaben shi yasa yanzu aka to ayyukan ma na jam'iyyun siyasa an dakatar da su. Jam'iyyun siyasa na da karfin bakin fada a ji a wajen jama'ar Mali sun taka rawa sosai wajen kawo karshen mulkin marigayi Ibrahim Bubakar Keta da suke zargi da gazawa wajen tafiyar da lamura. wannan ya sa masani kan harkokin diflomasiya mustapha abdullahi ke cewa dakatar da ayyukan jam'in siyasa na iya zama silar wata hatsaniyar da ka iya tsinduma mali cikin halin rudani su sojawa a mali sun karɓi ma ikon ne saman da aikin da 'yan siyasa suka yi wajen shekara uku da wani abu da wata na march da ya wuce wannan shine kamata a ce an yi zaɓe an yi komi ya zamanto da dai to kaga ba a zance ita kungiyar siyasa dama neman iko take shi ma ibrahim musa na da irin wannan tunani ba ni tsammanin wannan hitowar da aka yi aka ce an dakatar da su za ta hana su su ci gaba da yan gwagwarmaya na har a maido da iko a hula kaho wando guda ce kawai za a kiwa za a shiga tsakanin waɗannan sojoji masu riƙon kwarya da jam'iyoyin siyasa Kasar Mali mai fama da matsalolin tsaro na matsayin matattarar 'yan ta'addan yankin Sahel. Hujjar da sojojin kasar ke fakewa da ita wajen mayar da maganar shirya zaɓe a sahun bayan muhimman bukatun jama'a. tuntuɓa a tsakanin 'yan ƙasa na iya zama mafitar halin da aka shiga a yau. A dakatar da aikin ƙungiyoyin siyasa eh, lalle wannan za kawo wata matsala kuma yana watakila wasu kasashe makwabtan su kawo burkina faso ko nijar suma. a samu 'yan siyasa wanda za su tara hankali su masu ce ai ba siyar ba sai an dawo mulkin demokrasiya amma duk wata matsala wadda ta faru ana iya ciwo kanta wajen sulhu tsakanin 'yan ƙasa. Wasu sakonnin da aka ayyana a matsayin na 'yan siyasar da ke hamayya da kawancen IOS waɗanda a yanzu haka ke yawo a kafafen sada zumunta na kiran ɗaukacin magoya bayan su da masu irin wannan manufa su kasance cikin shirin halartar wani gangamin da zai gudana da zummar matsawa shugaban gwamnatin mulkin soja kanal Asim Gwaita da mukarrabansa su shida daga karaga domin tun a ranar 26 ga watan Maris wa'adin mulkin rikon kwarya ya zo ƙarshe karshe a dokance. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin yadda cutar zazzabin lasa ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan Najeriya, inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 142 a faɗin ƙasar, duk da cewa hukumomin lafiya a ƙasar na ta ƙoƙarin yaƙi da cutar don kawo ta Hakan ya sa hukumomin lafiya a ƙasar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya suke ɗaukar matakan kariya don kare bullar cutar a ƙasar. Abokin aiki na Hamid Ali ya zanta da ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin ƙasar a ɓangaren kiwon lafiya Hamisu Hammal Lawali don jin irin matakan da ake ɗauka na rigakafin hana aukuwar cutar ta lasa a ƙasar Nijar. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Abin da ya sa gwamnati ta ɗauki wani matakin na ta sanar da mutane don saboda a ɗauki matakai ne na rigakai saboda ko wani karin magana da zan maimaita maka wanda ake cewa in kamar na zaman in dan gemun dan uwanka ya kama da wuta aka ce shahawa naka ruwa kenan mu bata zo ba gare mu amma muke so mu dauki matakai wanda kar ta zo ba a fatan wata kuma koda ta kasance haka din kuma eh, abin da ya zo da sauki kamar matakan da mi da mi suka kumsa matakan rigakafi a takaice saboda shi wannan ciwo ne kamar yadda muka ce muku eh, yana iya ana iya kama tsakanin mutum zuwa eh, mutum kuma ana iya kama tsakanin kazamta dabba da ta sa wannan take da wannan ciwon zuwa mutum kenan can inda ke da masassara wannan gahiya ko in ce bera su ne nau'in su wannan dabobin su ne suke dauke da wannan ciwon in suka je suka yi hutsari cikin abinci ko kayayyakin da ake aiki da shi in dan adam ya dauka ya sarrafa shi ya aiki da shi ba tare ya dauki matakan tsafta ba sai kamu da wannan ciwo e eh, mataki babba shine tsafta ka san abin da uwar lahiya tsafta uwar ciwo kuma kazamta kenan babban rigakafi eh, tsafta ne a tsaftace hannu yayin da za a ci abinci ko yayin da aka taba wasu kayayyaki wanda ake kyautata wannan gahiya ta taɓa su jami'ai na kiwon lahiya su ma su ɗauki mataki daga kama wannan yi wa wannan mara lahiya aiki zuwa yi wa wannan mara lahiya aiki ya zamanto ana sa wannan safa ta hannu da ake zance kenan aiki da safa ta hannu da wannan aiki da mask da ake karewa duk da shi wannan ciwon yana ana ɗaukan shi ne ta hanyar in an taba shi an kai hannu baki ko an kai hannu hanci za a ɗauki wannan ciwon ganin cewa tarayyar najeriya da niger kamar 'yan juma ne da 'yan juma ta bangaren da ya shafi um, cuɗayuwa da al'ada shin hukumomin kiwon lafiya kun ɗauki irin wannan matakan na cuɗayuwa tsakanin wajen ƙasa da wannan ƙasa to shi eh, bisa kan wannan cuɗayar akwai wani kundi da ake cewa rsc a turance kamar girgam ne kuma abin da ya shahi alloba ciwo culuta wanda take sa alloba kuma da kamar bulaguro ko kuma ketarawa daga wannan kasa zuwa wannan kasa ko kuma a cikin a kasar ma yadda take wannan shi kundin wannan shi ne ya yanke an la matakai wanda ya kamata a dauka eh, wannan kundin shi ne ake aiki da shi shi ne a bakin iyaka ana aiki da shi kenan mutanen da za su shigo ya kamata a tantance ya ne lahiyarsu take kuma da wanda za su huta ya ne lahiyar su za ta shiga tsakanin iyaka da iyaka kamar yadda mu a nan cikin kasa ake ɗaukan mataki ake bincike na kwakwaf in ana kyauta zaton ciwon abu ya zo yana nan to mu muna cewa wani abu da ake cewa a farkar turanci surveillance active ana bincike na kwakwaf ana bi Eh, eh, gari gari unguwa unguwa ana ana larwai a gani wanda yake dauke da wannan ciwon to shi kuma wannan kenan kamar wannan na da na maka wannan zancen kasa da kasa shi kuma ana ana yin aiki ne a bakin iyaka kenan wanda za su shiga kasa a tantance da su wanda za su huta su ma a tantance don inda za su je kasu kai ta kuma su kuma wanda za su wanda suka huto kasu je inda ake da wannan ciwo ake da wannan ciwon ya al'umma ya kamata su wannan matakan ya al'umma ya kamata su su dauki mataki akan wani abun matakin wannan da ya kamata su dauka kenan inda ke da ciwon hutun da bai zo ba babu ciwon matakan da ya kamata a dauka su ne wanda na muka bayani eh, su aiki da duk galgadin da likitoci suka ba su na jika daga rigakafin wannan ciwon na masassarar lasa kenan babban abun tsafta ne kuma in ya zamanto inda ke da ciwon ne kal a mu'amala da wannan gahiya da nake ce maka ko bera saboda wani lokaci ka san akwai kasashe wanda sosai ko mu nan ma ana cin ana cin gahiya amma dai wancan kasashe na gusum sun himu sun himu amfani da wannan nama. to yawanci amfani da naman da naman dabobin nan da suka kamu da wannan ciwon kenan a kiyaye shi kuma a ɗauki matakan tsafta in abun ya faru a zo likita da wuri saboda duk ciwo in aka zo likita da wuri eh, likitoci sun yi sauƙin samun damar ciwo kan shi in kuma aka bata lokaci to shine kahin a kahin awar a samu waraka za a daɗe kuma in ta zo da wannan sai ka ga an rasa rayuwa ma a bangaren asibitoci an ɗauki matakai asibitoci na nijar an ɗauki wasu matakai haka eh, sosai an ɗauki matakai kuma kamar yadda na gaya maka matakin wanne ne wannan dai na na kahin wannan su ne saboda wannan wasiƙa da dalilin wannan aika wannan wasiƙa ma da aka yi ko ina da ko ina balle ma yanzu da ya to wannan harka ta rezo sosai kenan babu inda wannan labari wannan takarda babu inda bata je ba kuma da ya mutane suna da suna dauke da akai wannan abun ga inda yake kuma ga yanda yake ga alamun yanda yake kenan ko da ya zo an san matakan da za a dauka ko ina ko ina an dauki mataki gidan likita kamar wani alamu ne idan mutum ya gani za yin sauri ya je likita ko gudun kar aje ko kuma wani alamu ne idan mutum ya gani zai iya zuwa likita ita wannan masassara kamar yadda na ce maka eh, masassara ta lasa ita alamominta na harko dai wannan masassara wadda za ta zo ta shigi mutum kuma ta ringa karhi ta ringa eh, wanga ci gaba bayan wannan masassarar zai zama mutum yana jin kasala yana jin tamnal kashi kuma in ta kai ta kawo har zai kawo ji ma zai ɓaci kamar ji haka ta fannin kunya ka ji mutum ya ya wannan kuma mutum zai galabaita kamar zaman misalin masassara wannan ta damana kuma hallo in ta kai ta kawo mutum zai ringa zai ringa tsagon jini daga daga wannan eh, menene yake da suna ido saboda akwai ciwon ido da yake faruwa in mutum yana in ciwon ya yi kamari zai kai ido mutum ya yi jawur ya ya samu abin gato daga wannan gurin ma jini yana iya bulla hanci eh, duk kohohi eh, eh, wanda suke na dan adam inda yana iya samu wani amma sai in ta kai ta ɓaci take kai ga haka nan to kuma sai kamar da na gaya maka galabaita wanda duk alamun kusan guda da nan masassara wannan wadda muke yi da kullum bambanci su ji ne wannan wanda na gaya maka najeriya ta yi kamari ne shi sa aka ɗauki wannan matakin duk da ban da wani kaso ko kuma yawan mutane da suka kamu a nigeria a yanzu a hannuna amma dai ita taɓula ita ko da mutum guda ne ya kamu za a dauka kamar eh, yanayin taɓaci take eh, kenan kamar zaman in aka ce yanzu in ka ɗauki misali kwalara in mutum ɗaya ya samu da ya kama da ciwon kwalara kenan kawai ta ɓaci ne kamar zama alloba ta ke ci to ita ma wannan masasarar tana daga cikin nau'in masasarar wadda take sa eh, tsagon jini wanda jini mutum ma yana iya kariya kenan kaga kenan ciwo ne wanda yake eh, matsananci wanda in mutum ɗaya kamu kamar duka al'umma ne ta kamu kuma ciwo ne mai yaduwa akwai ciwon wanda matsananci ne amma kuma tsakanin kamar yanzu da ni da kai bana goga maka bashi amma ita masassarar lasa ina kamu da ita ina iya goga maka kana iya goga wani kenan nan take take iya yaduwa cikin jama'a kenan shine dalilin da yasa ake a irin wannan ciwo in sun faru ake ɗauka mataki nan da nan a sanar da mutane eh, su kwanda shirin ko takwana ya za a iya shawo kan wannan masassara shawo kan wannan masassara abu na farko dai yanzu su can inda ake yin ta matakan da ake ɗauka musamman duk wanda ya kamu da ciwon wannan ai sauri a amshi magani nan take kuma a killace wanda suka kamu saboda kamar yadda na ce muka ciwo ne wanda yake mai yaduwa kuma a ci gaba da faɗakarwa da mutane saboda babban mataki na kawar da ciwo babu kaman eh, faɗakarwa saboda in an faɗakar da kai ka san abin da yake ka san wannan ciwon yadda yake kamuwa kenan kai da kanka za ka ɗauki mataki kahin ma ciwon wannan ya kama ka Tun da har yanzu ita wannan rishin lahiyar ta masassarar lasa ba a samu ba wani takamamme a hukumance eh, allura wadda za a ce in an yi wa mutum zai samu rigakafinta kenan rigakafin wannan eh, matakan tsabta ne da ya kamata a ɗauka in an kamu kuma a zo da wuri kuma a kiyaye likitoci su kiyaye duk akwai sadabarun da ya kamata su likitoci su na ciwon nan kai ya yadu Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Baki. Baki. Baki. mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga tsayar da 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da cece kucin siyasa a kasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka ku kasance da shirin a kowace ranar laraba shirinmu na safe karfe shida agogon Najeriya da Nijar, bakwai agogon GMT da Ghana. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice Hafiz gare ka. To Murtala ga labaran a takaice. A yau Alhamis sojojin Isra'ila sun sanar da abin da suka kira sabbin matakai da aka inganta na shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza ciki har da gina wata sabuwar mashiga ta ƙasa a arewacin gaza mai magana da yawon na sojin real admin daniel hagari ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar ta faifan bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar samun ƙarin kayan agaji kai tsaye ga fararen hula a yankunan da ke fuskantar ƙalubale na shigar manyan motocin dakon kaya. mutane tara da suka hada da jariri ɗaya suka mutu bayan kifewar kwale-kwale da suke ciki a lokacin da suke kokarin tsallakawa tekun bahrum a cikin yanayi mai haɗari kuma ana fargaba bacewar su mutane sha biyar kamar da ma'aikatan tsaron gabar ruwan italiya suka sanar a yau alhamis jami'an tsaron gabar tekun italiya sun ce sun samu bukatar haɗin gwiwa daga hukumar bincike da ceto ta maltese bayan da kwale-kwalen ya kife a nisan kilomita hamsin kudu maso gabashin tsibirin lamfadusa a ranar laraba kasar sin ta sanar da sanya takunkumai da ba kasafai aka saba gani ba akan wasu kamfanonin tsaron amurka guda biyu saboda abin da ta ce na goyon bayan sayarwa taiwan makamai bejin ta yi ikirarin tsibirin mai cin gashin kansa da ke bin tafarkin dimokuraɗiyya a matsayin yankinta da za ta karɓo da ƙarfi idan ya kama sanarwar ta hana taɓa kadarorin kamfanonin ayyukan soji da suka shafi jiragen sama da kuma na doron ƙasa da ke a ƙasar sin a yau alhamis an samu ƙarin zurfin ruwa a birnin orenburg na ƙasar rasha bayan da manyan koguna na kasashen rasha da kazakhstan suka fashe a wata mummuna ambaliya da aka gani a yankunan cikin kusan karni guda ambaliyar ruwan ta tilasta sama da mutane dubu ɗari barin gidajensu a tsaunukan ural na rasha da siberia da kazakhstan a matsayin manyan koguna irin su ural wanda ke ratsawa ta kazakhstan zuwa cikin caspian cike da tarkace To masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan kuma idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi assalamu